mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin shirin namu na filin mata muhawarar Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa Radio 41 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu bisa kan Alternative FM, Kwartagi FM da Challenge FM sashin tattaunawar mu Facebook Studio Kalangu yanar gizon mu shine www.studiokalangu.org filin tattaunawar mu da ake kira WhatsApp bisa kan lambar 80 da biyar. Filin mata a yau dai za mu tattauna ne bisa kan sana'a sana'o'i da mata ke yi musamman ma ga kasuwar baje kolin da ake kira Safem. A faɗar labarin shafin Yamei Dejur rabin al'ummar ƙasar Nijar dukkan mata ne da aka kiyasta sama da miliyan goma sha uku a shekarar dubu biyu Mi ake nufi da aikin hannu. A nan ana nufin cewa samo kuɗi ne daga cinikin hannu. A ƙasar Nijar ayyukan fasahar hannu suna ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi samun kuɗi ga jama'a a cewar babban daraktar ƙasa na ƙasa kimanin mutane dubu ɗari tara ke rayuwa a cikakken lokaci ko a ayyukan sana'a na lokaci zuwa lokaci wanda ke wakiltar kwastomomi sama da ɗari biyu mata kusan kashi satin bisa ɗari na wannan ma'aikatar suna aikin hannu yankunan da suke da sha'awa su ne aikin sarrafa abinci kayan sakawa da sutura ɗinki tsabtar kulawar jiki kayan kwalliya kitso gyaran hannu da kuma na ƙafa gudunmuwar masu sana'a cikin tattalin arzikin ƙasar nijar ta hanyar safen ita ce taken da za mu tattauna a yau a wannan filin ta mata wace irin gudunmuwa ce ake samu a fannin aikin hannu a tattalin arzikin ƙasar nijar domin samun amsar wa'annan tambayoyin namu muna tare da malama maimuna mamadu gado oh. eh aikin mi kuke yi harka turaren wuta nake yi turaren wuta oh. kuke yi sai kuma muna tare da malama halima abdurrahman madam augi eh, ni ma'aikaciya ce a cibiyar safam mhm. ina kula da duk abin da ya shahe horo da ƙarin ilimi bisa kan koyon sana'a adama na kenan a hagumki na kuma ina tare da malama madan sumana hajjar ramatu oh. mhm. madan sumana aiki mai kuke ni aikin sarrafawa abinci ne nake sarrafa abinci mm. sai kuma kuma malama? Malama Maryama Tonko. Dumki nake yi, ina yi dumki na tela ina yi na burideri na hannu. So, mahadalla, baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi sosai. madala madan halimatu za mu fara da ku ku yi mana ƙarin bayani akan wannan taron da aka yi na safen to gaskiya taron safen wanga karo shine na goma sha ɗaya sha ɗaya mhm. da muka tsara eh, gaskiya eh, taro ya yi taro mhm. da alhamdulillah mun samu ƙasa eh, wajen ishirin da biyar da suka zo suka taya wannan sallah ta ma'aikata hannu 25 25 hadda Nijar ko ku banda Nijar eh hadda Nijar za su yi 25 za su yi 25 mhm. don kasashe eh, yanda na gayi sun zo sun taya mu ga sallah kuma an yi ta lahiya an kare ta lahiya kuma bana Senegal shine maka tarba kamar abin da ake ce ma mhm. yi invite donor abu yayi kyau masha Allah eh, ina gani mata dai duk sun tahi cikin hamdala eh, ita safem tun wata shekara aka fara ta to safem dai an fara ta a shekara 2000 aka fara ta mhm. da kamar kowace shekara ake yin ta sai aka zo aka maida ta yanzu shekara biyu zuwa shekara biyu mm-hmm. eh. to mun gode malama tun lokacin da aka kirkiro safem dai a shekarar dubu biyu ya kasance yana gayyatar masu fasaha daga kasashe da yawa mm-hmm. a wannan shekarar taron ya haɗu tare da kasashe sama da 25 za mu gano senegal ta wurin mataimakinta sashen gaba na majalisar ɗinkin duniya wanda ake cewa sharjar kosek a cewar yaya sajo tawagar ta senegal ta kumshi mata masu zane-zane guda goma a jimilce dai rumfa goma sha biyar aka shirya a kudin su da suka kai kimanin dubu ɗari uku da sattin na sefa da aka tattara mataimakin sashen gudanar da kosek ya bamu labarin gudun gudunmuwar kayan sana'ar cikin tattalin arziki ta Senegal. A cikin wannan tawaga ta mu ta 'yan Senegal akwai ma'aikatan hannu guda goma mata da suka samu rakiya aka kuma zaunar da su bisa kokarin wannan kungiya da ake kira COSEC. Da muka iso a nan mun sami 'yan Senegal da mazauna Nijar waɗanda ba su da rumfuna amma mun samar musu da wurare a rumfunan mu. A jibilce muna da rumfuna goma sha ɗaya. Rumfa ɗaya ta hukuma sai kuma goma da muke kula da su. Idan aka lissafa tamkar muna ɗaukar nauyin rumfuna goma sha biyar ba wai goma ba kamar yadda kuka bayyana kasar senegal ce babbar bakuwa a wannan karo mun san muhimmancin girman da ma'aikatar safam da kuma nijar suka bamu kuma mun shi daɗi matuka mutanen mu suna cikin kyakkyawan yanayi da kwanciyar hankali tare da mutane masu sauraron mu akan dukkan bukatun mu ina iya cewa mun gamsu sosai da kasancewar mu a wannan baje koli muna da rumfuna goma masu girman in metar tara kowace kuma kowace rumfa ta kama jikka ɗari uku da sittin idan kuka lissafa da tikitan jirgi da kuma kuɗaɗen abinci ma'aikatan hannunmu sun kware ne wajen dumki amma kuma suna harkar kayan abinci na noma saboda haka nake jinjinawa matan Senegal a game da jan kokarin da suke nunawa. To, Madala kun dai saurari e, hirar da abokiyar aikinmu Maryama da ta yi tare da ɗaya daga cikin 'yan tawagar eh, ita ta ƙasar Senegal, Malama Halimatu. me za ku kara bisa kan abin da ya ce to lalle dan eh, karin da zan kawo shine ita ko sek inga kama wata kungiya ce mhm. cikin waɗanda suka zo cikin tawagar eh, senegal kamar su a sunan ko sek sun ɗauki runhuwa goma sha ɗaya eh, mun san kuma runhuwar da suka ɗauka cikin runhuna masu sanyi ne runhuna kuma masu sanyi kowace tana jika ɗari uku da sattin Eh, to amma in aka ɗauka a jimilce runhunar da tawagar senegal gaba ɗaya ta ɗauka cikin waga eh, edition ta goma sha ɗaya ta ƙare eh, wallahi ko ba su kai rabi ba dai abu da ya bai saura ba Mhm. masha Allah tabarkallah sun zo uh, da himma waɗanda suka zo da kansu ra'ayin kansu da ra'ayin kansu mhm. mata sun zo sosai da suka saba kuma sun zo sun taya mu murna ta sallah kuma ina gani abu yayi kyau masha Allah kenan ana iya cewa sun hima matan kasar Nijar a'a ba sa hima matan kasar Nijar ba mhm. amma kamar cikin tawaga na kasashen waje ina gani sun hi kowace tawaga yawa Senegal ta hi kowace tawaga yawa mm. to madalla malama Halimatu da ku dai zan ci gaba a kasar Nijar yawan sana'o'i e, hannu nawa gare mu to a a binciken da aka yi dai muna da sana'a ta hannu 206 206 eh, ne a rubuce wanda aka eh, masana cikin na sana'a hannu mine ne rabon mata a ciki to gaskiya mata mu na nijar sana'a hannu da basa ciki ba su da yawa in aka bincika kamar duk dai ciki an samu ko dai ba su da yawa akwai su suna bakin kokarin su wani irin sana'a ne matan suke suka fihi to muna ta dai nan ga da mata masu sana'a hannu ina gani za su eh, gayi in haka ne ko ba haka ne ba mm-hmm. amma eh, da dama eh, mata dai muna samun su kamar cikin sarrafa sarrafen abinci sosai mm-hmm. muna samun su kuma cikin kayan kwalisa haka wani turaren wuta wani gyaran jiki dai duk dai abin da ya shahi tsabtar mace da kula da mace haka ne kuma muna samun mata cikin dumkuna dumki mm-hmm. dumki haka kala-kala na da na galgajiya kuma da na yanzu mm-hmm. eh to ina ganin su ne manya-manyan dai sana'a hannu da da adakwai mata ciki maryama tanko zane-zanen yadi kuke yi ko kuɗan ba mu ƙarin bayani akan aikinku Assalamu alaikum malama <laughs> rakiya sannun ku da kun ka gayyace mu mun ku zo wajen ku mm-hmm. to ina yi dumkin tela ina yi broderi da hannu kuma mhm. tun yaushe kuka soma shi tun 1987 eh tun shekarar 2087 mm, na fari yau kunkiyar rasu mhm, mhm, lulandome to madalla sai mu ci gaba da malama ramatu mm. ku dan ba mu ƙarin bayani akan aikin da kuke yi. To, ni da aikin da nake yi duk ilahirin abincin da ke hitowa cikin kasa a nan Niger mhm. shi ne muke daukowa muke sarrafawa mu maida su abinci iri-iri. Tun yaushe kuka so na aiki? Tun 98 na fara. 1999. Mhm. To, Madalla za mu dawo bangaren Malama Maimuna sai ku ba mu ƙarin bayani akan abin da kuke yi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna muku godiya da kuka gayyace mu. Mhm. Mu zo mu haɗi abubuwa bisa ga ayyukan da muke yi. Mhm. Turaren huta nake yi da harkar dai gyaran jiki na mata. na fara tun shekara dubu goma sha shida eh. cikin wani irin hali ne yanzu kasuwar eh, mata take ciki to kasuwa kasuwa dai taka ka sani ba baka santa saura ba amma dai ni dai kam alhamdulillah alhamdulillah tunda ba nan ba kadai ina tura har garuruwa da yawa kasashen waje kama eh ina tura kasashen waje kuma yan uwana mata da suke wasu garuruwa hakan ga suna ɗauka wajena su ma suna saida ta inda suke. Mhm. Eh. to malama halimatu zan dawo gare ku menene halin da mata masu fasaha suke ciki a cikin karkara to gaskiya eh, a cikin karkara mm-hmm. mata a hannu sosai suna cikin ta dan aka ɗauka a gargajiyance ƙasashen nijar da ƙauyukan nijar dai babu inda zaka ka ka rasa wata sana'a da aka gada uwaye da kakanni mm-hmm. in mun ka tai tunda mu ƙarhin mu ma na safen ƙauye yake mm-hmm. ya yawa ƙauye da cikin birnuka kamar inda ɗauka ɗauka a misalance waga shekara eh, mun ba mata fiye da ɗari biyar da saba'in horo to kuma a can ƙauye shine abin da suke bukata dan sun koyi sana'an nan da uwaye da kakanni kuma har yau yayin da ake yin shi tun da shi ne suke kamar ba a kawo mishi wani sabon sauyi ba wani sabon salo da zai ba da shawa kamar yayin da aka san shi haka ne yake in kika ɗauki kamar eh, tukunya wannan karhi eh, tukunya ta sa ruwa mm-hmm. Eh, da da muke akwai ɗakin kakannin da ɗakin uwaye mu ana sha ruwa kamar shine eh, gurbin firigo ya da yake zanen shi tun da shine har yau in kika ɗauki kamar wata tabarma yayin da ake yin ta da haka ne har yau to sai muke kai musu horo da shi ne babban matsalar da muka eh, muka gano cikin aikinsu don sun iya aikin amma rishin horon nan sai ana tahiyar da shi amma babu wani sabon salo ciki don sai muke taya muna dan kama musu bisa kan ƙarin ilimi bisa kan horo cikin tahiyar da aikin nan nasu hmm. to zan dawo gare ku insha Allah malama Maryama eh, kun ji dai sun haɗi matsalolin da suke fuskanta ku a matsayinku na mai zane-zane wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukanku matsala dai nan ga kayan aikin mu dai ne matsalan mu wata rana kana so kai wani aiki ko hara shi ka aiki ba ki samun shi haka nan mm, a kasar Nijar wallahi wata rana akwai dumki da muke so mu yi kana gani ka samu saura saura ba ki samu wanda zai tai da shi daidai matsalan mu kenan in ba haka nan ba to a cikin dimki da kuke yi shin in kuka yi dimki kuna saida duka dimki ni mutane suke kawo mini me ina saida dimki na dararuwa in na yi ina saida in na riguna ne da dimki fulani mhm. muna saida kuna da yara kenan wanda suke taya ku aikin to wallahi safam ne ya dauke ni wanda zai taya koya musu dumkin bisa dimkin su don dimkin su ya bunkasa dumkinsu su kamar ya hita kasashen waje mhm. kullum ba sai bisa rigunan nasu nan bakacen nan da suke yi ba su samu in ba eh, turisti sun ka zo nasara sun ka zo su siye su nan ga dai mu ba mu siye su ba mu iya sa su kamar danga bisa dumcin biskansu eh, gargajiya mhm. don saboda shi sai safa mai dauke ni ina zuwa in yi musu modernize kaman zaman tashin kamar wanga shigar rigan ga da nake nan ina gwada musu irin wanga da su wanga pochette da dararuwa bisa kan nasu dai na dumkin su ban sake musu dumkin su komiwa kamar ina sa su dai ne ya dan shiga cikin zamani zamani to madalla zan dawo bangaren malama hajara mutum wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin al'amarin kasuwancin ku to mu matsala guda ne kaman ambala jikin nan ran a nan nijar ba a samu shi abinda za a sa a shi a dan a ruwa shi mu gaskiya shine problem kin mu da me ake yin wannan ambala jikin a kin san yanzu an ce ayi ambalaje bio-degradable. to shine babu shi a nan Nijar. A da aka ce ayi ma kuma an ba ku umarnin dokan wani irin abinda suke bukata a eh, eh rike shi. Mm, eh. To babu shi a nan. Wani bi in mu aika inda adda kwai in ba mu yi katare da mutumin kirki ba sai ya kwanta da kuɗin mu wallahi ni so nawa an sha mini irin wannan in ba dai ni ke da kaina na tashi na tahi ba kullu yomi in mun aika sai a cinye mu na kuɗi yesuwa ne ne suka aika ku ga mutanen da ku sai abu a'a ku dai kuka samu mu dai ne muka samo su mu dai ne muka samo su dan dai dan mu gyara abun ga abincin mu da muke mm-hmm. o oh, mm-hmm. oh, dan shi ne to wani bi wannan da ke bamu wahala inda an samo wani mai kuɗi ya kirkiro shi ya kawo abun ya aje nan an ta yi a saye mana ba da wani wahala ba shin kun taba kai kukan ku ga wa'anda suka sa ku suka tilasta ku sun ji yanzu suna nan ga duba abin da za su yi muna oh. eh, hajiya yaya kasuwar ta ku take alhamdulillah abinci shi ke sai da kanshi mhm. in ki mai kyau ana sai in baki mai kyau ba ba a sai safem karo na goma sha daya. Mm. kun halarci taron Masha Allah, ni ko na halarci taro. Yaya kasuwar bana take? Alhamdulillah wallahi. me yasa nake alhamdulillahi mhm. ni da an so a tura ni can senegal in je in gani arka ne can ashe ga waɗanda suke sai su duka sun ka zaka nan ga garin ga ne ba a tura ku can sai da eh, kayan ku amma ta wajen baje koli can ga baje kolin mu nan wato dai kun samu eh, sayan kaya bana mun sayan kaya gaskiya masha Allah wallahi alhamdulillah ni ban taba yi kiniki ma kaman wanga game ba wannan karo na na ina yi ciniki amma ba kaman karon gaba kuna halartar kenan safen ta kowace lokaci kowace lokaci ina yi to zan dawo bangaren ku insha Allah <laughs> Malama Maimuna, yaya kasuwar take a bangaren ku na masu sai da talare? To kasuwa dai alhamdulillah mhm. kamar yadda ya ramu ta ci mhm. abun kwarai shi ke sai da kanshi. Mhm. In kai abun kwarai dole ne a gani a yaba a siye. Dan komi kake yi ka yi shi na kwarai ka kwantar da hankalinka ka yi shi da zuciya guda. Eh, Malama Maimuna, a nan babban birnin yamai kuke da zama ko ko kun zo da zama nan kuke da zama yaya kuke samun e, kayan sarrafa turaren wuta shin kuna samun matsala to bangare na dai ban samun wata matsala mhm. tunda wani lokaci kayayyakin hada turare da muke saye nan in mun tayi a babbar kasuwa da ake kira da grand marché in muka nemi kayan ba mu same su ba mhm. wani lokaci muna aika difa a can za a samu mana su ko zandar ko ko wani lokaci mu aika har chad mm. kun halarci taro taron safen karo na sha na halarci taro yaya ka ba tare da ni aka fara ba amma tare da ni aka kare to me za ku ce akan kaso alhamdulillah zan ci yaya take da tabbara ko kuma in ce bara wacce da aka yi safen da bara waccan ma alhamdulillah dan ban koma da ku kwalba guda ba gida <laughs> yau ma kenan ba a koma fito kowane a a ga zuwan ga <laughs> ba a koma ba Allah zan dawo ga madam eh, Halimatu ita safen mhm. wace irin dama ce ko kuma in ce wani irin kokari ne take yi ga mata masu saida kayan aikin hannu to kokarin dai ina gani zai kashi kama kashi biyu mhm. na farko dai yanda suka gai eh, shine wajen horo kahin eh, kasuwa ta baza kolin ta bude yanda na ce ita kasuwa kowace shekara biyu ce muke yin ta to kahin in an yi wannan kahin waccan ta zo horo ne muke ba mata da birni da ƙauye kowace bisa kan fannin da ya shahe ta mhm. kamar bisa kan buƙatar da take da na horo na ƙarin ilimi mhm. muna yin in nan wannan shine kashi na fari na biyu kuma mhm. shine ga kasuwar ta baza koli inda muke ba su dama bayan sun iya aikin su sun samu horo an ƙara musu ilimi sun yi kaya masu ƙayatarwa sai mu ba su dama cikin wannan eh, kaso baza koli su kawo su gwadi iliminsu da iyawarsu da gwanintarsu bisa kan aikinsu mhm. tunda yanan ce muku muna samun kasashe yan eh, uwa masu zawa su ma suna kawo duka rai mata ne suna kawo eh, ayyukansu da suke yi mhm. mu ma matan nijar su ma sai su kawo su gwadi su gwadi da lalle su ma matan nijar eh, ba a bar su baya ba mhm. bisa kan kowane fanni kowane aiki kika ɗauka kina iske su kuma masha Allah tahiya dai <clears throat> daga 2000 in zuwa yanzu duk wanda ya ta yana gani ni akwai sauyi Eh, cikin tahiya da aikin mata. To malama Halimatu mhm. runhuna nawa mhm. ake kafawa mhm. a kowace ita kasuwar baje kolin safin. To wannan dai a misalance muna da kamar stand wajen 350. Wajen 350 muke buga. Mm. To stand din nan ba su isa masha Allah matan da ke son ɗaukar runwa. Sai ke zo ki iske cikin wata runwa in ke kin ɗauka eh, kamar ita mai mana wannan mai taron wuta in ta ɗauka stand tun da stand ɗin tubarkalla masu girma ne masu girma ne duz mai kare ne eh sai ki ga ta raba ta da uwarta dan dai a samu kowa ta zo kowa ta samu da abin da za ta samu eh su wanda ni zan ce musu kamar yan jinguni da ni su suna biyan ku ne ko ko ita kamar misali in ita maimuna ta ɗauka ita mai mana za su biya eh gaskiya mana ita da wadda suka ɗauka za su daidaita mm-hmm. mu dai bisa kan bisa kan kowane stand sunan mutum guda gare mu mm-hmm. kamar ita wadda ta ɗauka waye wadda ta zo ta jinginu ga maimuna mhm. dan muna dibi kamar karhin bai kai bane kahin wata safen muna fata a ce ita yanzu ita ma karhin ya kai karhi kuma ta gari da take iya samu cikin safen mhm. ta zo da kuɗin ta zunzuru ta ta dauka ma stand nata na kanta mhm. eh. eh to dazu kun yi maganar kuna horar da 'yan kasuwar dukka 'yan kasuwan ne kuke horar da to safen dai akwai ayyukan da ta ba karhi su ne ayyukan da mata suka yi yawa ciki na ce muku kamar aka ɗauki aikin hannu muna da ayyuka kamar fiye da ɗari biyu mhm. to akwai ayyukan da da na fara gai da mata sun yi kamar matan nijar sun yi yawa cikin ayyukan nan mhm. su ne in kika ɗauka aikin hwata mhm. in kika ɗauka aikin laka wannan eh, tukane eh, in kika ɗauka cosmetic eh, kamar ka sha'awa da kwalliya madalla to in kika ɗauki textile ɗin nan zane-zane mhm. eh, haka in kika ɗauki sarrafe-sarrafe abinci da aikin kaba to ayyukan ga shidda su ne safin ta hiba ƙarhi in kika ɗauka ƙasashen nishar an ka ƙauyukan da bamu taiba muka ba da horo bisa kan wa'in fanni shidda ba su da yawa ko kahin safin in ta kare mun yi ƙauyuka kamar su simiri cikin tilabirin ga mun tai su dingashi banda su eh, ƙasar tawa in kika ɗauka su alakai ba mu dibi san ƙauye mhm. in dai muka gane da ƙauyen ga mata sun shahara cikin ayyuka cikin waɗanda su danga dole ne mu taimaka ma musu don aikin ga ya ƙara kyautatuwa dan kuma ƙauyukan ga da na fara gai yanzu ba a jima ba muka musu horo amma sai da muka yi kokari su zo safin dan su gane da aikin nan da suke nan gai ƙauye suke nan yin shi amma yana da muhimmanci da yanzu macen da ke kamar ta yi ma ta saida ta ƙauyen alakai haka a jika uku in ta zo safin sai ta saida ta jika biyar jika shida ko fiye da haka nan mhm. balle in ta samu horon eh, ƙara ilimi kuma su matan nan da suke yi kama a ƙauyen da muke ba horo mace in ta samu horon safen in ta zo cikin kasuwar da ake ci bakwai zuwa bakwai sati zuwa satin nan mm-hmm. sai kayanta sun kare sannan a sai na wata an gane macen da ta samu horo da wadda bata samu ba aikin su da kin gani ba ɗaya bane ta iya siyasar saida ta iya siyasar saida kuma aikin ta yana tahi da wani salo da babu ga wanda ba su da horo mm-hmm. don haka ne safim ke tahi da eh, ayyukanta ta da matan da take eh, tambaya ta kuma kaman wa'anda ba su samu horo ba yaya shigowar su take cikin safim to shigowar cikin safim dai ka'idar ta guda ce kuma a ce biyu in dai ke mace 'yan ƙasar Nijar ce mun tabbata ta mu ce ta Nijar mhm. shigo safin in ki bai da wuya kamar shine na farko mhm. na biyun kuma a ce kina cikin kungiya kina cikin kungiya ka kasance kana cikin wata kungiya kin shi na ce miki kasa 25 suka zo mhm. kowa ma yana da hanya ya zo ya dauki ruwa kuma a yanzu da muke magana to akwai inda ba su tayya sai sun biya na zuwa shekara biyu don ma aje musu wuri eh don su kama guri su tabbata in Allah ya gwada mana eh, nan da shekara biyu mhm. suna da ruhunsu akwai in su kuma da an yi sallar azumi akwai far inda ake da sun kare cin wannan kasuwar ta azumi sai su zo su biya safin mhm, mhm. kenan eh, kowa yana da dama ya ɗauki ruhunshi in dai ke mace ce kina sana'a kina sana'a da kike babu matsala kina zuwa ki shiga safin ita eh. ruhwa nawa ce to akwai ruhun da ke cikin ɗaki su su ne masu sanyi na ruhwa tana jika ɗari uku da sattin waɗanda ke waje kuma eh, ruwa tana jika 150 eh. to zan dawo bangaren ku malama ramatu kullum ma kuna halartar safen wani irin ci gaba ne kuke samu tare da safen ni kowane shekara sai ina ganin sabon salo mhm. tun da kari dai ne nike ta yi ci gaba dai ne nake ta yi shi yasa in dai akwai eh, safin ban son ta yi a ko ina ji nake duk an kwashi komi da komi an bar ni <laughs> wallahi shi yasa ban so in ta ko ina wato dai kuna samun horo kamar yadda malama wallahi ina samun eh, horo har ta yi ake yi da ni wallahi inda adda kwai farhammar sai ana kai ni mhm, mhm. wallahi tubarikallah to ci gaban da na samu kamar yanzu an ka dauce ni an kai ni sun ka kai ni abun ga sai nike ganin kasashen waje kasashen waje yanda mm. suke yi sai yana bani courage yana ba ku kuzari yana bani kuzari ni ko in na zo sai ta kari nike yi kuma sai ta wayar da kan mata nike yi nema dan su ma su karu wanda ba su samu sa'a suka yi ba ni ma duk abun da na je na koya ina zawa ina musu wayin wayin kai wato kuna da kungiya ko mata ku ta ina da kungiya eh me ya aikin kungiyar ta aikin sarrafawa dai ne muke abinci ina cikin kungiya da yawa oh, ina cikin kungiya da yawa na harakan mata eh, mun gode malama ramtu mm. malama maimuna wani irin riba ne kuka samu tare da safin to lokacin da na fara dai ni a karon ga na safin shine karo na biyu mm-hmm. da na yi participe mm-hmm. tunda bariyar can na yi gaskiya lokacin da na fara da yanzu an samu canji da yawa sosai tunda na ga mata da yawa da ni da su muke aiki guda mhm. na matso su na samu labari diya game da wannan nima na gyara haraka ta ta gyara ta yin turaren huta. Mhm, mhm. mm. kun ji dai ita malama ramatu ta ce ta samu ci gaba sosai har ma ya sa tana zuwa har kasashen waje shin a cikin safen kinan biyu da kuka yi wani irin ci gaba ne kuka samu kuma kun samu tahiya kasashen wajen koko ma na samu tahiya kasashen waje na samu tahiya kasashen waje game da harkar yin turaren nan akwai lokacin da aka kira mu ni ma muka je toulouse mm-hmm. muka tai muka kai kayayyakin turaren hutan nan shi wannan tsarin zuwa samun damar zuwa kasashen waje wa ke tsara shi to ba a iya cewa ga shi wani kowa ne yanzu kun ce aka kira mu To wane ne shi wani wanda ya kiran ku? To wani lokaci kun san da yake harka yanzu komi an ci gaba. Mhm. Wani lokaci foto ne za ka dora bisa ga harka intanet inga mm kun san ta gama duniya. Mhm, mhm, ka dora hakan ga ka sa duka labarurruka game da abin da kake yi kana zamna wani lokaci za a kiran ka a ce maka ka zo. in an kira ka sai an yi maka tambayoyi tukun kai ne wani kaza kai ne ke aiki kaza a ce maka to ka zo wuri kaza. in ka zo ma za ka tar da mutane kamar zaɓe ne ake yi kowa ya ka kayayyakin shi yanzu a cikin kayayyakin nan da aka ka kuma hallo za a ɗauki mutum biyu ko uku a zub da saura sai an yi zaɓe eh mhm. to kamar haka ne to malama maimuna menene amfanin sana'ar hannu gaskiya mun kai mun ga amfani da yawa sosai tunda ni nan wurin shekara ta goma sha ɗaya na aikin gwamnati amma abin da na samu na yi mhm. na bari don bani ciki gaskiya abin da na samu a cikin harkar turaren ga a shekara goma sha ɗaya bana ce ban samu ba mhm, mhm. amma gaskiya abin da na samu 'yan shekarun ga kaɗan da na fara yin turaren nan gaskiya alhamdulillah ko wani mai aikin gwamnati bai gwada mini wani abu Allah to zan dawo bangaren ku hajiya eh, maryama wani irin amfani ne kuka samu a cikin aikin hannu to kun shi dai malam hamu mana ta ce ita ta ma bar aikin gwamnati tana aikin kanta ko? Wallahi to wallahi menene <laughs> mi zan ce ma alhamdulillah dai zan ce kwarai kwarai kwarai na gode ma Allah. Mhm. Ni ko yanzu inda nake zamni shekara goma sha uku da mijina ya rasu. Allah sarki. Ni ne komi cikin wannan aiki na mai albarkan nan wallahi shi nake yi komi dai na samu zo maka dai ne Allah bai tabbata wannan ba. Shi ko na same shi fiskin Allah yana kama min wallahi. Haka ne haka ne. Bismillah. ku musafam ma ina gode musafam kwarai kwarai ni ma mhm. shekaran yanwa eh, da september har rasha an ka kai ni rasha rasha na kai har uzbekistan mhm. wallahi na ta voyage de titre shi matsalan mu daina kayan aiki da wannan keke muka premier eh, eh, matar premier na shin ba ku da wata dama wadda za ku samu kamar ku ɗauko daga kasashen waje ku zo cikin kasar Nijar ku yi aiki da shi ko ku lalle lalle sai an samu na Nijar kin ne eh kaman su kayan aiki da kuke bukata suna nan kasashen waje yanzu ma da na komo na gamu wanda sun ka kayamta fam mhm. na ce inda mun sa ma a kai mu a kara mun formation fuska wanga ba shi da titi da ne mun ta gani yanda su suke yi aikin su kenan mhm. mu ko mun komo mu ba mu da kayan <laughs> aikin nan kenan mhm, ko muna so mu yi bai wa. ni yar Nijar ce amma ba aikin hannun kasar Nijar ba nake yi ana samun irin wannan kaman ana samu kaman misali yar kasar Nijar ce amma tana aikin hannun Senegal wani ana samu ni ma inda nake zamanin na yi broderi senegalese kuma akwai cikin poteri aikin lakan ga mhm. mm. ake samu ake samu na kasashen waje nan ga dai Nijar mutum guda na sani da yake yi ceramic mutum guda mm. zan dawo bangaren ku malama eh, ramatu wani irin amfani ne aikin hannu yake kawowa menene amfanin aikin hannu wallahi amfanin da yake kawowa da yawa ne mhm. tunda daidai mutum bai tahiya ya nemi wani abu wurin wani kana ma kanka za ka kare kanka za ka kare diyanka har miji ma har fami mu an da ce taimaka musu yau ni na ga wallahi aiki kowa in ya yi karatu ya yake shi sai aikin gwamnati wallahi in ka tsaya kai aikin hannu kai mai aikin hannu wallahi sai an zabe ka an dauke ka an bar mai aikin hannu tunda abun da kace da wallahi mai aikin gwamnati baya da shi kuna shirin ce mini kuma kun bar aiki kamar irin mai eh mana ni ma na bada meri nake da wasa wasa da wasa wasa na bar meri kana je matan kasar Nijar duka su eh. bar aikin ah, gwamnati su koma aikin hannu wallahi su koma aikin <laughs> hannu albarka ne albarka gare masha Allah mm. to malama eh Halimatu ina so in gaida Safem mhm. wallahi na gode ma safam ya bude mini ido tun da safam game da semani wallahi sun tallaba ni sun azani bisa Allah yana bisa yana gani Allah dai ya saka da alheri wallahi Allah ya sa safam ya ci gaba oh wallahi malama halimatu a bana duk wanda ya tahi safam yana ga canji a da ba a samun runwa dai haka wadda za a ce ga mata masu sai da abinci abinci na ci yaya aka yi bana aka samu wannan tsarin to gaskiya eh, bana eh, masha Allah cikin ikon Allah mun kawo kama wani sabon salo wani sabon yanayi cikin tahiyar da safin mhm. don lalle da dama mutane in sun zo safin in eh, tunda kamar kai in ka zo sayan kaya sai ka wuni kana yawo cikin safin in mhm, mhm. wani lokaci masu zuwa sai suna zawa da yara yaro ya ta jin kishirwa ko yana jin yunwa haka babu abin da zai sai guri gurin da aka sani eh sai dai ta yawo sai dan bisa hanya haka muka ce to bana eh gaskiya za mu kawo wani sabon tsari mhm. wanda zai sa in ka zo eh, sayan kaya ka yi yawo ka ɗauki lokacin da kake so mhm. ka yawo eh, daga ciki hawashi in ka ji wata kishirwa ko ka jin yunwa akwai mhm. inda za ka zamna eh, a asirce ka zamna ka sai abin da ranka ke so ka ci mhm. to lalle abu ne da muka yi na harko kuma alhamdulillah cikin ikon Allah abu ya yi ya hiye da yanda ake zato gaskiya ana ci gaba da shi a sosai ana ci gaba da shi mhm. eh, su matan da suka zo suka saida kowane marici ni dai da kaina sai na yage wai wajen in tambaya ya ne mhm. wallahi da kat zaki samu da za ce ta sauran abinci duk suna saida kuma waɗanda suka suka sai da kaya kuma sun yi ta godiya da wannan tsarin da aka kawo cikin wanga karan madalla haka mhm. gaskiya to wani irin kira ne za ku yi ga mata masu aikin hannu to kiran da zan yi dai eh, ga mata masu aikin hannu shine a mai da hankali shi dai eh, ita sana'a hannu in kamar na gado ne koyo ne aka yi a gida mhm. in ko haka ne aka koya in cikin neman ƙara ilimi ne aka koya kamar cikin farmasiyon ne aka yi aka koya wannan sana'a mhm. gaskiya gaskiya gaskiya da maimunta ce ne sai an mai da hankali an yi abu mai kyau don Eh, in mun zo ga safen ɗin nan yayin da muke eh, ayyukan hannu haka 'yan mhm. uwanmu da ke zawa su ma suna kawo sai kaga kowane lokaci suna kawo kamar ina ɗauki kakan daɗi wanga dai da mun ka ah, sani mhm. mu da muka tashi mu iske ana kakan daɗi nan ga Nijar babu inda ba a yin shi to amma sai kika gani nan ga 'yan uwanmu na Burkina sai suka ɗauke shi yau su salon da suke kamishi form babu irin wanda ba su yi na kakan daɗi in ka gani da ka gani sai ka ƙayatar da kai mhm. baka ma yi niyyar sai ba in kaga form din abin sai ya baka shawa kana so ka sai kin gane eh, wa da siridi kamar ayyukan da muke yi a gargajiyance sai mun yi kokari mun mai da hankali mun sa fasa'a da ilimin mu don mu kamishi mishi sabon yanayi da zai birge mutane mu yi shi a tsaftatance yayin da har shahara mutu ta ce mu samo abin lullubeya mai ba da sha mai birgewa kenan eh, ayyukanmu masha Allah tabarkalla matanmu suna yin shi amma sai an ƙara mai da hankali an ƙara kawo fasa'a ya dance da ilimi don a ƙara kyautata aikin nan eh, gaskiya matanmu tabarkalla suna ƙoƙari abin da ya saura kenan kuma shi wannan ba abu ne da za a ce a an kawo bakin shi ba <laughs> kullum ƙara sauyi yanayi ne za a riƙa kullum an ga wanga salo gobe wacan ta kin gara mata ta ce eh, aikin aikin ayaga da take da kanta ta kirkiro ci tana yi spaghetti na aya tana yi spaghetti eh, taliya ta aya mm-hmm. tana yi indomin shi kin ga irin waɗanda tahiyya ce muke so a ce kullum matanmu suna kawo suna nazari bisa kan aikin da suke ciki suna kawo mishi sabin salo dan a ce kayan ga namu suna zuwa ko ina kuma duk inda suka tai ba mu da fargaba gaban waɗansu masu irin wannan sana'a eh to shine kiran da nake so Mm. lalle lalle yana bayan su mm-hmm. yana kama musu mm-hmm. Mm-hmm. suke dalilin safam ne muna ga wayan kaya ana ga kare ilimi kikin aikin mu to wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata masu sana'a kamar ku takwarorin ku to wallahi kira da yake gare mu mata su tashi ba kullum ne namiji yana samu ya baka ba in kayi ma kanka kana ji daɗi yanzu ko ni da nake yi dumkin ga in wani bai zo ma ya zo ya yi dumki waje na na yi ma iyayena na yi ma uwata na yi ma na Allah sa albarkan na akwai alheri kan a ce dai kikin wata ma ban sa albarkan nan na dangi ma alhamdulillah amma sai a zuwa a kwana a tashi kullum kana bisa yaki ko wani ai sai su gaji da kai su gaji da mutu mhm. maki bai kamata ba na ga wallahi mine na ana ci arewa wata kamar mu haka mhm. ita ma kwalliya kwalliya ga ta su makeup da mhm. su dumci ado na perlage nan take na yi ne arewa wallata ce sun gadi kudi ne ita tun gidansu suna da arziki suna da arziki mhm. kuma ele doctor da minene minene mine ta ilimi sosai ta ilimi sosai kuma ta so ta sami shi mai kuɗi mhm. miliyadar da yake arma da ita amma wallahi ta ci ta ga da an ka yi mata arman nan ta so ta yi fara aiki mhm. ta ce kai bar ta ta koya aikin hannunta wallahi da an ka gwada muna aikin hannu da ta koya su kafin ga su fellaji saka da yan kunne da mine ne mine wallahi ta kai faye goma da ka gwada mana mhm. fiske kowane faye na gani kama ana yi filmi ana ta a gwada ta mhm, mhm. ita ma miliyadar ce ga cikin salon dinta tana zanne yarinya karama dizwita kin san wajen Nigeria suna arme jikura da eh, wuri dizwita ele doktor wani abu dai gare ta ni arewa na gani ta ranar can ga ku albarka bata gani mijinta miliyadar bata ga uban shi yana da kudi ba ce ta gwammatar neman nata da kanta mhm. ta ce ba kullum ne namiji yana dauki nauyin ka ba mhm. ta ce gobe yau in ba ya baki gobe bai baka gobe bai baka eh to oh. hajiya ramatu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma to kiran da nika yi ma mata mhm. wallahi su barbarci su bar kwanci su bar abun ga bisa kan wani mhm. kamar su yi kwanto bisa wani mhm. su tashi tsaye da kansu kowa ya tashi walla in suka tashi yinwa sai mu kori yinwa da gudu a cikin nijar kin namu. Mhm, sai mu kori talauci da gudu a cikin abin eh, Nijar kin gana mu. Mhm. Me yasa mata ba su tashi da kansu? Dan Allah ina rokon maza su ma su bar mata suna sana'ansu. Su yi eh, sana'ansu. Mhm, mhm. Sana'a mace in tana sana'a wasu suna gudu suna cewa in matansu sun yi kuddi ba su jin daɗi. walla in mace ta yi kuddi ba ba warin namiji bane ba. Lokacin nan ka gani adalci ya ta tausaya ma miji ma bisa kai ga in shi namiji ne ya samu arziki mhm. Allah na bisa yana gani. To madalla sai kuma mu dawo bangaren kwaja mai muna wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma? To sun riga sun haɗi komi da mhm. abin da ya kamata amma dai kuma yana da kira zuwa ga mata yadda suka ce mhm. su tashi su nemi na kansu da kansu ba kullum kuɗi suke nan ba Shi mai gida. <laughs> ko da yana da su wani lokaci ce maka zai yi babu. Sai an bata mara. Kuma wataran kuma babu sai ta zo ta zamna maka. In kana dan aikin ka na hannu ba sai ka jira wani ya yi maka ba ba sai ka ta yi karaman murya ba wani ya baka. Lokacin da za ka ɗoka ka yi biyan bukatar kanka da kanka wani ma bai sani ba. safin mu dai kasu gaishe inda har kafin san sha'ani da mata sai haƙuri wurin da aka tara mata kowanne na da halin shi mhm. kowanne yana da yanda yake tahiya da harkokin shi mhm. amma dai ni abin da za ni ce musu akwai 'yan mata da yawa matasa mhm. suna so su koyi aikin gana hannu ba su san inda za su ba ba su san ba wanda za su tambaya eh, ni kiran da gare ni kenan ga agence safin su diba su gani akwai cikin kama fuwaye fuwaye kuma ko da orfelina hakan ga mm, akwai yan mata gidan marayu mm, mm, akwai yan mata da yawa da ba su yi ba karatu suna so su koyi aikin hannu ni abin da za ce musu suna iya zuwa ko can ma su diba su gani cikin yaran nan mm-hmm. waɗanda ke son su koyi aikin hannu su ɗauke su su koya musu aikin aikin hannu eh, ina kira mu musafin kar ta gaji da mu ta sa dunkar hinta ta je wurin masu shugaba ta nema mu mata masu sana'an hannu kamar mu eh, abunce da muke yi a nema muna a ta shikin abun ga eh, wurin local university mhm. hospital wurin kaso a ta a nema muna kwangila abincinmu da muke yi ba sai mu hidda shi ma waje ba kowa na iya kin shi laiturwazen yan niger su eh, ya ki shi ne muke so a yi muna safa ya muna kokarin nan kuma suna wayar da kai suna kai mu muna gani abubuwan da ake waje kan su gaji <laughs> wallahi madalla masu filin mata kuma wani shiri ne na waye kan al'umma shirin namu na motsa jiki hili ne wanda mata biyu suke tattaunawa domin waye wayewa al'umma kai. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Matsukiji. ina kwana, yaya kike? Lahiya lau za a ce, mun gode ma Allah. A'a, wallahi baki da lahiya. Duba kifa, duk hmm. kin bikin yi sanyi. Hmm, mamata, kina da gaskiya, wallahi duk a rikice nake kwata-kwata daga asibiti nake da ke gani na haka. daga asibiti waye bai da lahiya in makwabciya ta ce ta hada cikin mai mai zahi duka jikinta ya kone jiya da maraice hmm, subhanallahi yaya take to an gode ma Allah amma dai babu dama ko kaɗan wallahi duk ta kone yarinya karama shekara uku kawai abin tausayi. Allah ya bata lafiya ya kuma kiyaye gaba. Amin amin amin. Hmm, kin san fafanta laifinmu ne mu uwaye mu ne sanadiyar duk abin da ke faruwa ga 'ya'yanmu. haba mamata yaya za a yi uwa ta kasance sanadiyar konewar yarta haba dan Allah kin san fa fanta kashi ashirin da biyar bisa ɗari na wa'anda ke konewa na da ƙasa da shekaru biyar kuma a gida ne yake faruwa abubuwa masu ruwa-ruwa masu zafi ne tushen yawancin konewar yara mata ba su kula da yaransu ko kuma su ajiye abubuwa masu zafi kamar ruwa mai kunu da dai sauransu ba su kula yaro ya zo ya taba kuma ba su nisantar yaransu da wa'annan abubuwan har sai sun zo sun taba shi kin sani wani biyu wallahi ba mu da zaɓi balle ma in mun kasance mu kaɗai ne a gida ba mu iya kulawa da su sannan kuma mu kula da girki hankalin mu duk ya rabu ke hakan nan ma na iya faruwa wallahi amma kuma ai ana iya gujewa wannan hatsarin To, me ya kamata mu yi a wannan lokacin na girki? Fanta, in tukunyar zamani ce gare ku mai makami guda, sai ku juya makamin nashi gehen da yaro bai iya kamawa. Kada ku bar tukunya ko kasko mai abu mai zafi inda yaro zai iya tabawa. in bisa murhun ice ne kuma ku zamnar da tukunyar ku da kyau bisa murhun don kada ta girme ta zubu a jikin yaro ki lura da babu duk wani abu mai zafi kusa da yaronki to na gane mamata yanzu mu yi abun yi muddin wannan abun ashan ya faru in abun ya same ka ka kwantar da hankalinka ko konewar ta kazamce in bata taba ido hanci kunne ko al'aurar yaron ba. Ku nemi ruwan sanyi ku sa gishiri ku zuba a gurin da ya ƙone ya yi minti biyar ko kuma minti goma. Sanyi yana sa ragewar ciwon da kumburar wurin sannan ku bar shi ya sha iska tun da yana iya yin ruwa ya cafke. In ƙonewar bata ƙazamce ba kuna iya shafa mishi maganin rage ciwo da ake kira antidular. In ku hakan ya sha bamban ne ku nemi ceto ko ku kai shi asibiti da ke kusa. In ƙonewar ta mai ce kuma ba ku kusa da ruwa da yawa ku jiƙa wata tsumma mai tsafta ku ɗora a gun. Kenan dukkan konewar hanyoyin warkar su ɗaya? A'a fa. Sanin ire-iren konewa yana da muhimmanci sosai don sanin wani hiyayyen mataki ya kamata a ɗoka In konewar sama-sama ce bata taɓa fatar ciki ba ba ta buƙatar taimakon asibiti. In konewar ta ɗan ƙazamce bai shafar fatar ciki amma sun fi tsanani tare da ciwo mai zafi fiye da konewar ta farko. Ko kuma in konewar ta ƙazamce ya shafi ƙananan yaɗuɗɗuka na fata da ke ƙasa da ta farin kuma wani bi har ya kai gun kitsen jiki wasu daga cikin wa'annan kone-konen masu tsanani har ma suna shafar tsoka da ƙashi su ne ke tare da babban raɗaɗi. Na gode, na gode ƙawata fanta. Gaskiya kin gamsar da ni, na gane sosai. Allah ya raba rai da wahala. toho uwaye mu kula ran nan kuma guda ɗaya ne mai da hankali sosai ga kula da yaran mu Allah ya kare mu duka amin yan magana kan cewa in kunne ya shi jiki ya zira

wannan dandalin namu za mu naɗe tabar mata mu ta filin mata a ƙarƙashin taken aikin hannu aikin hannun mata masu sana'a a ƙasar Nijar da kuma ita kasuwar baje koli da ake kira safin. A wannan filin namu mun kasance da madam Augi Halimatu ta ƙungiyar eh, safin da kuma Maimuna Muhammadu wadda take sarrafa turaren wuta da kuma Hajja Maryama Tanko mai ɗimki da kuma zane-zanen zane da kuma madam Sumana Hajja Ramatu Fatu mai sarrafe-sarrafen kayan gona. Ni rage arimi mai gabatarwa da kuma saini a kan na'urori. A nan muka zo ƙarshen shirin namu na muhawara sai kuma mu ce muku masu salon. Muna muku godiya da amsa kira da kuka yi.